Rahotanni na nuna yadda masu kuɗin ke barin makotansu cikin halin yunwa ko cikin tsananin talauci. A wasu lokutan ma idan ka shiga wani layi ko lungu ba za ka taɓa tunanin akwai mai wani hali ba. La'akari da yadda za ka iske layin cikin rashin kintsi ko kuma rashin magudanar ruwa. Amma irin waɗannan mutane kan yi bajinta a nesa da nufin neman suna ko kuma don neman wata buƙata. Waɗannan masu kuɗi dai sun gwammace su yi wadaƙa da tada gine-gine suna rushewa wasunsu kuwa suna kashe kuɗin ta hanyar da bata dace suke ba maimakon su taimakawa na ƙasa da su. Wasu mutane da Freedom Radio ta zanta da su sun bayyana mana yadda suke ji. Yawanci ba abin da za su yi sai 'ya'yansu don kasa shiga talauci. Idan da a ce za su taimaka to da Allah ya sa al'umma sun samu ci gaba saboda yanzu ka baya za ka ga makoci ya dau dan makoci ma ba tare da sanin sa ba ya ji yayi mishi kaciya yayi mishi riga yayi mishi komai dan yana da hali to kaga a wannan yaro ma ya tashi ma sai gini da wannan ɗabi'a to amma yanzu ba haka ne. sai ga dan makoci da dan makoci in wannan makoci yana da kuɗi wannan bai da shi to ɗayan zai kasance a cikin damuwa gaskiya dai yanzu gaskiya wannan abun yayi tsauri gurin wai a ce wai za a kula ba a cika kulawa ba gaskiya ni ba wanda ya taba taimaka mu kuma zaune da masu kuɗi amma gaskiya babu wani tallafi tsakaninmu da su mu dai ga muna rayuwa ne kawai amma dai fa akwai rayuwa ta talauci ya yanayin dai sai dai a ce dai Da a ce dai an gode Allah amma ba wani yanayin kulawa da ake yi haka nan dai ake gudanar da yanayin rayuwar da yanzu duk da duba da matsalolin yanzu abubuwan da sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka dai ake ta ake gudanar da rayuwar amma ba wani taimako da ake yi farfesa sani lawan malumfashi masanin halayyar dan adam ne a jami'ar bayero da ke nan kano ya yi mana ƙarin haske kan dalilan da suke sanya masu kuɗi wannan ɗabi'a ta rashin rashin taimakon mabukaci musamman ma na kusa da su. Karancin taimakawa juna musamman karancin taimakawa masu Kananan ƙarfi daga masu ƙarfi ya samo asali ne daga tsarin rayuwa irin ta wannan zamanin saɓanin samun tsarin rayuwa irin ta shekarun baya da suka shu ana kiran wannan tsarin rayuwa na wannan zamanin individualism ma'anar individualism shine kowa tashi tafi shi abin da ya shafe ki ke kaɗai ke ya shafa abin da ya shafe ka kai ya shafa abin da ya shafe ni ni kaɗai ni ya shafa bai shafi dangi na ba bai shafi makwabta ba bai shafi al'umma gaba ɗaya ba saɓanin tsari na baya na gandu da dangi da al'umma gaba ɗaya idan baka da matsayi idan kana da matsala matsalan nan ta shafi kowa kuma taimakon kowa zai isa gare ka tsarin kowa tashi ta fishe shi shi ma ya samo asali ne dalilin wato karancin masu arziki da kuma tarin yawan matalauta. Malam Izuddin Yusuf Uba malami ne a sashen addinin Musulunci a kwalejin koyon aikin shari'a wato legal ya bayyana mana illoli haɗi da ladan da mawadaci zai samu idan ya taimakawa na ƙasa da shi. ita taimake keniya a musulunci wajibi ce saboda Allah maɗaukakin sarki yana faɗa alƙur'ani mai tsarki yana cewa falakata hamal aqaba wa ma adara kamal aqaba fakkura qaba Allah maɗaukakin sarki ya ce ga wani shinge can ya tare shiga aljanna waye baya son ya shiga aljanna kowa yana so sai ce fakkura qaba a yan wuyayi shine wanda yake cikin wahala a taimake shi kar ka ga Allah ya maka arziki ya yalwata maka kaga wayenka ne ya baka ko kuma a'a kokarinka ne ya baka a'a idan ka tara dukiyan nan ma ka ajiye ta ka ɓoye ka ƙi bayarwa to fa ka gane in ka mutu kana da 'ya'ya wallahi ba lalle ne sai maka addu'a akan wannan dukiyar taka malam izuddin ya kuma yi kira ga mabukata da su ɗabi'antu da taimakon junansu da kuma na ƙasa da su aishatu aminu kundila freedom radio